tafsiri na alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu dace da darsa muna cikin suratun nu har yanzu muna kan ayata shirin zuwa ashirin da ɗaya za mu cira daga inda muke akan kutuwa ta shaitan za mu bar shi haka duk da cewa akwai kutuwa tushetan shaitan fi izwa'il insan hanya da yake bi da dabarbaru wajen ya halakar da ɗan adam mun hukura da wannan saboda mun fara cin lokaci a kan ayar ba mu je ko ina ba mun shi yau ana magana biyar ga ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da arba'in da bakwai za mu tafi kai tsaye kan Allah da ya ce fa'innahu ya amurbi fasha wal munkar za mu fassara alfasha da almunkar muna da lokaci bu shiga wani abu malam zai karanta mana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 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكك إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi tafarku irin na shaitan wa man yattabi ta shaitan wanda duk ya bi wato tafarki irin na shaitan fa shi shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha idan yana umarni ne da aikata alfasha kuma shaitan yana umarni da aikata almunkar shine ne ki al-maqsud bil fahsha abinda ake nufi da alfasha da aka ce shedan yana umurni da ita malamai suka ce labzun tutlaqu ko itlaquha ala zina wato lafazi ne wanda ake saki ma'anarsa akan zina idan ka ji Allah ya ambaci alfasha cikin alkur'ani suka ce to wannan lafazin na alfasha itlaquha ala zina ana sake shi ne akan al'amarin zina walfasha ala iddati umuri alfasha tana zuwa ne akan layuka daban-daban lafazinta minha daga ciki malamai suka ce tutlaku kalimatul fahisha ana sake wannan kalmar ne ala zina akan zina kamar yadda Allah ya yi magana wato a cikin alkur'ani a suratul isra da ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahisha lalle ita zina ta kasance alfasha wasa a sabila kuma ya munana a ce ita ce hanya lafazin alfasha ɗin an sake shi akan ma'anar zina amma kalmar tana nufin wato al'amarin da yake yaduwa ya bazu ya bata duk inda ya fito shine ma'anar fahsha abin da yake wato bajewa kasan ana cewa abu ya fashe ko in ya fashe wa ruwa tsuwa yake lafazin alfasha yana nufin abin da ya watse ya shiga wani abubuwa daban ya lalata mutane misali yanzu inda za a samu mai zina har a kama shi ya bayyana a cikin mutane ba za ka samu ya ci mutuncin babansa ya ci mutuncin mahaifiyarsa ya ci mutuncin yayunsa ya ci mutuncin kannansa matansa da 'ya'yansa ya ci mutuncinsu ya yada su a gari duk su ya ɓata su shi yasa aka ce al'amarin ya watsu daga kab mai zina ya shafi yan uwa haka zina take haka kuma ita ma mace haka idan gari ya shahara da zina to shi ma darajarsa ta faɗi a irin waɗannan ma ƙasashen namu ne kake ga ga shi dai ƙasa ce wadda musulmai da yawa a ciki da waɗanda ba musulmai ba amma ba mu damu ba da ƙyanƙyami a kan zina ba a ƙyanƙyanin kusan ma mutane suna yin ta wani ma in yayi zai zo ya fara amma a wasu gurare zina abin kunya ne adabun na jahili na larabawa akwai wata da Allah ya yi wata magana duk da cewa al'amarin ya faru kafin zuwa musulunci amma ina son a gane yadda jahiliya take kyamar zina amma a yanzu ga musulunci kuma ƴaƴansu ba su cika kyamar zina ba da yawa suna aikatawa ana ganin ma kamar wani wayewa a wancan lokacin jahilan larabawa suna tura bayi da suka mallaka mace in ba ka da kuɗi sai ka tura ta ta yi zina ta kawo ma kuɗi amma abin kunya ne iyaka a wajensu domin gudun wannan ne ma sa suke bisu 'ya'yansu mata don kada ta girma ta zo ta yi masa abin kunya to kunga kyamar zina ya sa har ana binne ya mace da rai saboda kada ake ta yi zina don gudun abin kunya amma yanzu za ka ga mace da aurenta ma tana yi tunda lokacin da ake kiran mu muna ba da shawarwari da wa'azi idan an kama masu fyaɗe a civil akwai lokacin da na san an kama mutane wajen arba'in yara ƙanana amma a cikinsu kirista guda ɗaya ne duk sauran mu ne wata kan ma da aka iso kanta muna abin nan daga gidan mijinta ta fito kuma ta je ta yi saboda lalacewar wannan al'umma sai gashi bayan mun gama wa'azin mun fito sai na samu wasu yara ɗayan shekararsa bakwai eh, ko shida ne babbar ita ce mai shekara bakwai ita ce mai kawo ku suka ce wai mamarsu aka kama yanzu abincin da za su ci ma ba su da shi Allah ya sa ina da katon ɗin indamin a cikin mota na sai na ce su ɗauka su tafi su bar uwarsu yanzu tana hannun hukuma kuma ita ne a ba wai magana Allah ya saka ba ne <laughs> ina gaya maka abin wallahi abin takaici ne abin takaici ne malam abin bakin ciki ne wanda ta haifi 'ya'ya bakwai Ya'ya mai shekara bakwai wace irin sha'awa ce ba ya bace kuma da mijinta to amma a wancan lokacin balarabiya take gara mai gidanta ya kore ta daga gidanta daga gidansa da ta je ta yi zina ta kawo masa kudi kuma ta yadda ta mutu a bayan gari an gulu su nuna gawarta amma ba za ta yi zina ba saboda abin kunya ne yanzu sai ka ji wani yana cewa wai talauci ba kila ya sa zai zai je yi ko ka gane kuskuren ka inda wannan zaka gaya ma ubangiji zaka da ku wallahi to kaga yadda suke ki haka a cikin wannan al'ummar za ga mutum ya shahara da aikin batsa da fasikanci amma ko dan mukamin da yake rike da shi da 'yan kuɗi da yake da shi a hannunsa sai mutane su ta girmama shi kuma sun san tsayar da yake aikatawa wajerin al'umma ce da za ta rinka girmama fasiki tacaccen ɗan iska a zo ana girmama shi mutumin banza wulakantacce wanda Allah ban san abin da yake aikata saboda ‘yan kudinsa sai ku zo ku ta ku girmama mutum za ga wani bawan Allah ne kuma limami ne a unguwarsu yana jin sallah amma ba mai girmama shi ba wanda zai girmama shi amma wancan wai saboda abun duniya ana girma yanzu ba ku ganin anan wanda kuke cewa kun gaje su ko kun karɓo tsarin siyasar ku a hannunsu amerika ne ko ina ko ana cewa ana kwakwayon su a wajen siyasar demokuraɗiyya ba su fa har yanzu nan suna da wata ka'idar duk mutumin da ya fito ya fice a neman mata ba za a zaɓe shi ba kuma sai ka zo ka rinka cewa kafurai ne ba su da wane ne to amma dai ga kuma abin da suke na tsaftacewa harkar suna tsaftace ta har ma wanda ya taɓa yin zina so bai kamata ya jagorance su ba saboda zina a bar kyama ce shi yasa Allah ya kira ta da innahu kana fahisha al'amarin ya yaduwa yake yana bazuwa yana bata mutunci in aka kama ka to da mahaifiyarka da mahaifinka da annanka, da yayunka da 'ya'yanka da matanka duk sun shiga abun kunya sai an nuna su akan wannan abu ko ba haka bane to amma kaga ba damuwar mutane bane sai su ta abubuwan da ba shi kenan ba saboda haka anan aka ce kalimatu fahsha kalmar arfasha tutlaqu ala zina ana magana da ita akan zina ne sai za Allah ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan wa kana azza min qa'il Allah ya saki faɗi a wata guri yana cewa illa an yati na bi fahishatin mubayyina sai dai idan matar ta go da alfasha a bayyane wannan alfashar ita ma ana wato ana jingina ta akan lafazin wato zina shi ma wannan lafazin ana sake shi akan zina ne sa'annan a wani faɗin an ce alfahisha ɗin nan tana nufin tutlak kalimatul fahisha ana jingina ta akan cewa ana bata ta ma'anar lu ko liwadi liwadi shi ne aikin da mutanen lu suka yi aka halakar da su kuma idan ka duba dukkansu kamar suna dangantaka da zina da da liwadi ai kusan kamar tafiya guda suke ko wa kasirun ma turaddul fahisha bi ma'anar zina da yawa daga lafazin da ya zo na alfasha yana nufin wato zinaci wato tulaku lafzin fawahish sayi ulkholok ana saki wannan lafazin na sai abin nan na na wato abin nan na alfasha akan munanan ɗabi'u ko kuma a ce rowa ita ma ana danganta ta da alfasha har ma ana cewa a sayi khuluq al-mutashaddid bil mutumin da ya kai a akan rowa shi ma ana nuna masa cewa wannan abin da yake alfasha ne wa aslul fahsha asalin kalmar shine ana nufin al-ubh wato abin da ya zamanto mai muni wal kuruji anil hadd da kuma fita daga haddin da Allah ya shar'anta wa mutane wal fi kulli shay'in da kuma dukkan wani abun da za a gwada shi da irin wannan halin wani gurin ana cewa mutumin da ya zamanto mai munanan ayyuka shi ma ana danganta lafazinsa da alfasha wa tutlaq ala kulli khaslatin kabiha kuma wannan lafazin na alfasha ana amfani da shi akan dukkan mutumin da ya zo da wata ɗabi'a ɗabi'ar da ta zamanto mummuna ana cewa alfasha ce sawa'un wannan abun na magana ne ko na aiki kamar yadda ibnul jauzi ya faɗa fi tafsirihi a tafsirin sana fadin Allah da yake wallazina idza fa'alu fahisha waɗannan da idan sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da kansu yace wal fahishatul qabiha yana nufin alfasha mummunan abu ne wa kullu shay'in jawaza qadrahu fa huwa al-fahish duk abinda aka ga ya wuce iyakarsa an tsallake iyaka ana kiran wannan abin da alfasha wal muradu biha huna qawlani wato anan abin da ake nufi a bayyana maka shine ana nufin magana guda biyu ne na daya annaha zina cewa kawai azina ake nufi قاله جابر بن زيد wasuji wal muqatil duk abin da suka ɗauka kenan da jabir dan zaid da subiyu da muqatil suna kallon kawai da Allah yake shedan yana umurni da alfasha ma'ana shine shedan yana umurni da zina yana umurtan mutane da suyi yi zina wasani kauli na biyu shine annaha kullu kabira cewa wannan lafazin ana amfani da shi akan duk wani zunubi da ake iya kiransa kabira babban zunubi kwanan nan muka sauke wannan littafi na alkaba'i so su a wajen waɗannan ɓangaren malaman musamman imamul arusi babban zunubi to sunansa alfasha so da haka kashe rai alfasha ne sihiri da tsafi alfasha ne liwaɗi alfasha ne riba alfasha ce duk dai wani zunubi da ka san an yi masa wa'adi na cewa wanda ya aikata shi bai tuwo ba zai shiga wuta a wannan zunubin ana kiransa da cewa alfasha ce aikin shaidan ne ya kira mutane su yi alfasha shi yasa Allah ya kira masu imani ya ce kada ku kuskura la tattabi'u ta shaidan. kada ku bi ta farko irin na shaidan. saboda shaidan ga abin da yake sa mutum alusi yana cewa wakila alfahisha abinda ake nufi da ita ita ce almasiyatul fa'ila alfi'liya wato ita ce aikin alfasha da ake aikatawa ko aikin zunubai da ake aikatawa wa zulmun nafsi almasiyatul qawliya mutum ya zalunci kansa da kansa ba wani ne ya zalunce shi ba shi da kansa ya da kansa azzalumi to shi ne ya rinka faɗan maganganu na sako ya zalunci kansa da kansa duk wanda zai buɗi baki amma kalmominsa na sako ne wannan ya zalunci kansa da kansa wakila wani fadin cewa aka yi alfahisha ma ya ta'adda wato abinda ake nufi da shi shine duk abin da ya zama ta'addanci ne na ƙetare dokar ubangiji ana kiran wannan abun da alfasha wa minhu daga cikinsa ne aka samo ifsha'u zambi yaɗuwar zunubi a cikin al'umma idan zunubi ya yaɗu a cikin al'umma sai ya sama ma da al'umma bala'i sai ya hana su jin daɗin rayuwa sai ya karya tattalin arzikinsu sai ya karya muru'a da dangantaka da mutunci duk wani abin da ka sani da kirki idan zunubi ya yadu to sai zamanto ya lalata shi a cikin al'umma li'annahu domin shi zunubi sababu ijtira'un nasi alaihi shi ne abin da yake sababa jawowar saukar bala'i akan mutane duk inda ka ga al'umma ta sha wahala wani abu na takaici na ƙasƙanci, na yunwa na talauci na ƙuncin rayuwa na rashin tarbiya na rashin ji a faɗa ba za ka ji ba a gaya ma ba za ka ji ba ka ga al'umma ta tarwatse to babu abin da yake lalata ta sai zunubi zunubi yake jawo mata wannan to kuma cikin alfasha a nan ake samun afkuwar zunubi ko dai alfashar ta zina ko alfashar ta luwaɗi ne ko alfashar ta maɗigo ne ko alfashar ta cin riba ne ko alfashar ta tsafi ne da zuwa wajen boka ne ko kashe rayuka ko haɗa Allah da wani waɗannan laifuka da wanda ake kiransu alfasha sau da idan zunubi ya barbazu to zai jawo ma al'umma kasanci na rayuwa zai jawo ma al'ummar talauci zai jawo ma al'ummar watsewa ba za ta iya haɗa kai ba al'umma za ta zamanto ɗaya bayan ɗaya za ta rinka tsiraici da dame ta ba wannan musifa ce wanko’ihin fi kuma za ka samu mutane suna afkawa cikin zunubai zunubi idan yi yawa sai ya sauƙaƙawa masu yin zunubi a zuciyarsu ba za su rinka jin nauyi da girman zunubi ko kunyar Allah ba kawai sai ga mutum tarara a fili yana zunubi saboda yana kallon zunubi ya zama wani abu mai sauƙi mutum ba zai iya saba ma mahaifin shi ba watakila ba zai iya saba ba wani mutum ko gwamnati ko wani abu kama da haka amma wai allan da ya halicce shi zai iya saba masa kuma a ba yana saba ma allan da ya halicce shi yana kuma dariya da zunubi da allah abin yana murana masa amma kuma kana yi ma ubangiji dariya kuma ka saba masa shi yasa in allah ya tashi yakan fusata da wuri akan zunubi zunubi idan ya yawa zai kuntata wa mutane shi ne ya ba su kuncin rayuwa karya tattalin arzikinsu ya hana su albarka kila ma in ba sa'a ba ya canza zukatan wasu su fara kashe-kashe a cikin mutane duk zunubi yana yin wannan wa zulmun nafs ma laysa kazalik wa qila al fahisha kullu ma yashtaddu qubhuhu min al ma'asi wa dhunub a wani fadin cewa ake alfasha Shi ne dukkan abin da muninsa ya yi tsanani a cikin aikin zunubi a cikin aikin zunubin ma shi wannan ya yi tsananin muni shi ake kira alfasha mutum ya kama mace ya mata fyaɗe ya kuma kashe ta kaga abin ya yi muni da yawa bayan ya mata fyaɗe da fin ƙarfi kuma ya kashe ta wannan munin ya shaddul qubh zunubin yi muni yi tsananin muni kuma wannan yanzu yana yana faruwa a wani faɗin cewa ake wato ƙalu li kulli khaslatin qabiha min al wal af'al ana cewa dukkan wata ɗabi'a mummuna duk wata ɗabi'a mummuna na magana ko na aiki ana kiran wannan abun alfasha duk wani abun da ka sani inda yana da muni a shari'a to shi kenan ana kiran wannan abun wato alfasha ce shi yasa hadisi ya zo daga abdullahi ibn umar yana cewa lam yakunin nabi صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا النبي بيكسن شي ينا مغنى تألف شام ها نبي السبن النبي بايا الفاشا شام بايا مغنى تألف شام شير الفكرة وإما الفاشا إما أن يكون بالتعدي في القول ko dai ta kasance ta'addanci ne na magana wato maganar da ta ƙetare iyaka maganar da ta tashi daga kan iyakar ubangiji ta shiga wani abu daban kamar yadda ya zo a wani hadisi da yahudawa suka zo suna yi ma'annabi wata irin kalma anna yahudiyan atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahudawa suka zo suka samu annabi faƙalu sun suka ce asabu alaika faƙalar aisha aisha sai ce raddi ta ce alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum mahlan ya aisha alayki birrifqi wa iyyaki wal unf wal alam tasma ma قال أولم تسمعي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم bai kasance mai alfasha ba a cikin magana ko a aiki wata rana sai group na yahudawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce a samu alaika a samu ba sallama mace kusan zagi ne shi ma kuma zagi yana daga cikin alfasha domin abu ne wanda ba a san ƙur'ani ya hana kai zagi wala tasubbu allazina yad'una min dunillah ya kuma umurce ka da wa qulu lidasi husna kada ka zagi masu bautar wani Allah ba Allah ba kar ka zage su ina wannan ba da wane ne da wane ne da wane ne waɗanda ba musulmai ba duk an hana ka ka zage su hanin Allah ne Allah ya hana wannan wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta'annutin magana yace ya rasulullah ila man tad'u izuwa gawa kake kira izgili ne da ta'annuti ai ya san yana kira zuwa ga Allah amma saboda ya tunzura annabi shi za a yake tambayarsa wai kana kiran mu zuwa ga waye irin da ya gini ɗin nan madadin annabi ya ce masa ina kira ne zuwa ga Allah saboda ai Allah ne baya so shi mai tambayar baya san Allah ne sai annabi ya ce masa ina kira zuwa ga wanda yake ba ma raƙuman ka lafiya in ba su da lafiya tunda yana son raƙumi yana son raƙumi kasan wasu da dabbobi ba a raba su da dabbansa ta tabu gara ma shi ya tabu annabi ya ce to ina kira ne zuwa ga wanda dabbobinka in ba su da lafiya yake ba su lafiya sai shiru maganar ta kai shi iyaka ba shi da abin da zai faɗa sai can sai ce banza Allah ausini kamin wasiya sai annabi ya ce masa to la tasubbanna ahadan wasiyar da zan maka duk duniya karka zagi wani mutum wannan ita ce wasiyar da annabi ka duba fa a mahallin da ake yakan bai annabi yi mun wasiya sai annabi ya ce wasiyar da zan maka karka zagi kowa yanzu kai me yasa kake zagin mutane ba za ka yi magana ba tambayar ka ake mai yasa kake zagin mutane ba su maka komai ba mai yasa yanzu ka saba ma annabi ko baka saba masa ba ka saba ma annabi kuma ka saba ma alkur'ani kuma a matsayinka na masallaci wanda bai kamata ka saba ma Allah bai kamata ka saba ma alkur'ani bai kamata ka saba ma manzo Allah wannan bayahudan da suka zo suka ce ma annabi assamu kalma ce ta zagi annabi bai ce musu komai ba saboda ya ce kar a zagi kowa kuma baya zagi shi za a nan ce ba lam yakul annabi fahisha annabi bai taba zama yana maganar alfasha dan zagi alfasha ne annabi baya wannan amma shi sun zo sun yi zagi akan annabi matar shi kuma Aisha tana zaune kusa da annabi ta san zagi aka yi ma annabi Faƙalar Aisha sai ta karbi maganar sai ta ce wanda ya faɗi wannan magana sai annabi ya tace masa alaikum zagin da kuka ya koma kanku banda wannan kuma wa la'anakumullah Allah ya tsile mu Allah ya la'ance ku wa ghadiba Allahu alaikum kuma Allah ya fushi a kanku. kala sai annabi ya ce mahlan ya Aisha saurara Aisha ba da waɗannan kalmomin muke magana yanzu nan take zai hana ta ko nan take sai ana sai ce mahalan ya aisha ki ɗauki al'amarin da sauƙi ɗauka da sauƙi ba haka muke magana ya ce mata alaiki bin na umurce ki da kirin a sauƙi ka ji ba mata shi ce fa malam kuma ka ji abin da aka yi masa shi fa zaginsa aka yi amma saboda ta fusa ta sai ta mayar da kalmomi masu zafi sai ce mata dakata yanzu kai mabiyanka ne suke zagin mutane ba haka ba ne ko kana malami ko kana dan siyasa shi shikenan sai mabiyanka sai ta zagin wani mutum kana bari su kuma shi za nan muka ce wani yi rubutu yace zagin mu na kar wani ya kuskura ya rama mun zagi in gada ka iya ka taya shi ku zage ni in ba za ka iya ba to ka kyale shi ya ta tayi ga za ka iya taya shi ku zage ni to wannan kuma ka yi makanka amma in ka gaba za ka iya ba to ka rabu da shi ko kuma ka gaya masa kalma mai sauki amma ka fito kana zagi wai saboda an taba wani naka ko malaminka ko wani wannan ba naka ba yanzu ga shi an taba annabi karewar dangantaka mijinta aka taba kuma ga abin da sai amma annabi ya ce mahalal ya aisha saurara an dai gane ko saboda ga ko kana siyasa ko kana malami sun gizo wasu mutane su ta zagin mutane wannan ba ba ibada ba ce ko a siya maka fili ka zazzagi wanda ka ga dama a rediyo dan siyasa ku ba ɗaya ba ne duk wallahi sai yi ma Allah bayani domin duk waɗannan surutan da kuke ta yi a rediyo Allah ba ruwansa da shi in ba gaskiya ba wallahi tambayar ka zai kuma lokacin da zai tambaye ka hatta wanda kai zagi a kansa ma baya nan ka shiga hankalinka zaman duniya ba hauka ba ne ya ce alaiki bin rufik na umarce ki aisha ki zamanto mai sauki wa iyaki wal urf na hana ki tsanani ban san tsanani wal ban san tsanani da alfasha kaga kenan la'antar wani alfasha ce shi ne mahalli shahid da muke ka la'ani wani ka buɗi baki ka ce Allah ya tsine ma wani ka kira sunansa ka yi alfasha babbar alfasha ce ba wanda ya saka ka idan aisha ta kare kanta sai ta ce a walam tasma'a ma ya rasulullah shin kan baka ji abinda suka faɗa ba ne qala sai shi ma yace mata awalam tasma'i ma qultu ke kuma baki ji abin da na faɗa ba ne tunda kina cewa ban ji abin da suka to ke baki ji abin da na faɗa ba ne qaradattu wato sai to cewa yayi wannan ya faɗa mata haka dan haka kada ki amsa musu da irin waccar magana bai dace ba haka nan kuma wa قدم في bil من min al duk abin da zaka yi na muni a cikin sukar wani ko dan siyasar ku ba ɗaya ba to ka sani wallahi duk wanda ka soka babu haƙƙi Allah sai ya muku shari'a gobe kiyama ba ruwansa da demokuraɗiyya kuke ba ruwansa wallahi ba ruwan Allah duk wanda ka soke shi ka ɓata mutuncinsa saboda facin ku ba ɗaya ba wallahi sai Allah ya tsayar da kai kuma sai ya muku shari'a gobe shine yace duk abin da ka muna na a cikin mutuncin wani minal kalam na daga magana ya kasu bangare guda biyu ne bangare na farko shine ma qudiha fi irdi sahibihi abin da ka soka ka soke shi na baƙaƙen magana na shiga mutuncinsa ولم تتجاوزه الى الغير baka wuce har zuwa ga wani abu ba watakila yana da wannan abin da ka faɗa din amma su kansa kake to shi ma sai Allah ya muku shari'a misali yana da wannan abu na laifin tattare da shi to ya ka shiga rediyo ka faɗa ka rufa masa aiki ko shi addini kam cewa man satara musliman ko satara Allah wanda duk ya rufa ba wani musulmi to shi ma kuma Allah zai rufa masa wataƙila abin da ka faɗi a kansa yana da shi to ko da yana da shi kamar yadda annabi ya ce ne idan abin da ka faɗa bai da shi ya zama giba idan ko yana da shi to ya zama buhutan ba fita kenan ba fita abinda za ka fita shi ne kawai kar ka shiga mutuncin wani yau ana ji ana kallo a rediyo da jaridu da kafafen wane ne zumunci ake ce musu su facebook su wane ne duka haka kawai sai mutum ya shiga ya rubutu yadda ya ga dama ya kafa ma foton mutum ya ga dama ya ci masa mutunci ko dan siyasar su ba ɗaya ba fatin da suke yi daban-daban ko kuma in a bangaren addini ne kila wancan yana wancan jam'iyyar wancan ma yana wancan jam'iyyar shikenan sai a yi ta zagin juna ƙur'ani zai ya hana kuma wallahi sai Allah ya yi hisabi a kai duk abin da ka faɗa ɗin nan yana nan an ajiye shi ya ce ɗayan biyu cikin abin da kake faɗi ko da ya zama alkazib ƙanya ƙarya ta masa idan ƙarya ne ya zama alfasha ya zama alfasha don ƙarya tana cikin alfasha duk wani abin da ka sani na mummunan ɗabi'a ana fasara shi da alfasha ko shaidan Allah ya ce kada ku bi shi domin da irin wannan abin yake umarni yana za ga mutum zagi mutum zai yi amma zai je har rediyo kuma ya biya kuɗi ya zagi ga zunubi ga kuɗi inda ya so kake ka ci naman nama za ba sai ka je gidan rediyo ka biya kuɗi ka ci nama ba ka je ga masu balangu da tsire ba shi ka biya ba da dubun ka goma da aka caje ka akan maganar banza maganar da ba ta da kima ba ta da komai kana bata ka lokaci kana cin naman mutane wai kana neman gindin zama a gurin wasu da kai da wanda kake neman gindin zaman duk za ku rasa gindin zama don za ku mutu wala duk sai kun rasa gindin zama don duk mutuwa za ku kuma wajen Allah za a koma kuma hisabi zai yi wallahi kada wata siyasa ta rute ka kaje ka ta zagin mutane wallahi za ka dauki zunubin ka aka ranar tashin alkiyama Wastani ya ce na biyu shi baya ma ya tajawazuhu ila gairi abinda watakila laifin zai iya wucewa ya wuce kanka ya tafi kan wani wannan ku yana faruwa ta hanyoyi da dama hanya ta farko shi ne alhibatu wan namima ai hiba kaga ya wuce laifin ya wuce kai kai har ya kai ka sa wani a ciki wani haka kawai zai zo kofar gidanka ya sallama ka fito kuna gaisawa sai ce maka ni ba ka ji abin da ya faru ba ne ah me ya faru shi nan daga nan sai ku fara zagin wani zunubi har gidanka kuma har da sallama kafin a ma zunubi wallahi malam haka muke yawo da irin wannan abubuwan ai ta yawo ana ta irin barbaɗin waɗannan maganganu alhali wannan gibar da kake kallanta wata rana an je matsabarta wani ya rasu an sallace shi za a kai shi makabarta har da annabi cikin tafiyar a wani kaunin ana cewa wadda wadda aka yi wadda ya mutu ya taɓa yin wani abu ko an masa haddi wani abu mai kama da haka shi kawai wani ya zo yana ta surutu ka dubi mutumin nan a banza an kashe shi a banza ha shi annabi yana jin su. sai da aka tashi dawowa kan hanya sai aka samu jaki ya mutu jaki ya mutu dama ana yanka shi ne tambayar kuwa ake ba a yanka jaki ai ba a ci to sai aka samu jakin mushe sannan ya rube suna kar da kumi sai annabi ya ce in zala ya ce ku sauko dukkan su biyu aka sai ku sauko sai suka sauko ya yake su ci mushen jakin su ci wannan mushen jakin suka ce ya rasu ai ba a cin jaki ya ce to ai naman dan uwanku da kuka ci ya fi mushen jakin nan muni gobe kiyama wannan shi ne musifa shi ne bala'i a yadda muka zama kowa sai ya yi magana a social media ko ya ko ya san magana ko bai san magana ba sai ya tsoma baki a ciki haka ne ko? za ka yi bayani wallahi za ka yi bayani bari a mutu ka kuma karyata muka ce ku rabu da su ka karyata muka ce a rabu da mu in an je lahira za ka gani ka fara an gaya muku magana sai ce a kai ku rabu da shi wannan zamanin dadi za ka gane zamanin dadi wannamima da annamimanci shine ɗaukar maganar wani a kai ma wani a fiskar batunci wannan duk alfasha ce za ka samu wani yana zaune a fanon sai wasu su shiga gari su ta ɗaukar labarin mutane yanzu na ga har cin kamanar mata kai sai a buga maka waya kuna zance yana da kwanin sai bayan kun gama sai je cilla maganar a duniya saboda mutane ba su san Allah ba malam ba su san bala'in da suke jawo makansu ba ta farko cin amana ce ka kira mutum a waya bai sani ba ka loba shi da hirar da duk kake so kila magana ce kan wani ayi kai kana rakodin sai bayan kwana biyu sai ka je ka dora ta a social media wai kana ganin ba abin da za a maka jiwa ba abin da za a maka kai ka san abin da za a maka wallahi wallahi tallahi gobe kiyama za ka ga abin da Allah zai maka wannan duk yana faruwa to kuma wanda zai yi maka haka ya tabbata mace yin amana ne don amintuwa kai da shi har kuke magana amma wai yana rukwazin. wasu ayatu wasu sabbi bi ƙazafin aushatmin idan mutum yana yawo a gari amma abin da yake yawo da shi yana yawo da zagin mutane yana yawo da kazafi ya je wancan gidan ya yi ma wancan kazafi ya tafi can ya je ya zagi wancan wai wasu ma sun ɗauka wai da haka za su ci abinci ga wannan magana irin wannan yawace yawace wai da shi ne yake ganin wannan ita ce wai sana'a da wannan zai ci abinci wa rubbama kana asabbu an kaha lil qulub wa ablagu a akaran fin nufus wataƙila ma ya zama da yawa wannan maganar ya tattara ta ya riƙe a cikin zuciya kuma yana son sai ya isar da ita a cikin zuciyar wani domin ta yi tasiri ya sa wannan mutumin ya wancan mutumin domin duk wanda zai ɗauki magana a matsayin batawa to idan ya kawo maka ita so yake ya saka maka kiyayyar wancan mutumin da yake magana a kansa aga ne To kuma idan ka karbi maganarsa to kada fa ka dauka kai ma zaka kubuta zai sake daukar taka kuma zai kai ma wani ta haka kawai gara kar ka karbe shi wani zalika jazarallahu anhu bil had dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wato yayi tsawa da cewa masu irin wannan za su gamu da azaba wa bitafsik Allah ya kira su da fasikai ne wa tas'iban Allah ya kira su da cewa al'amarin su fa zai zamanto bai wahala saboda irin hukuncin da za a musu gobe kiyama za su gamu da illolin da ba sa tsammani sai da kashe sa ya zamanto malamai suka ce alfasha akwai ashirk shirka ita ma alfasha ce alma'asi aikin sa'o alfasha ne azul zalunci tsakanin mutane alfasha ce ko a maka aiki ka kibiya ko ka zalunci mutum ko ka yi masa kazabi ko ka shiga mutuncinsa ko wani abu mai kama da haka sannan ita kanta alfashar alfasha ce sata malamai sun saka ta cikin alfasha an karya ƙarya tana cikin alfasha tarkul wajiba in Allah ya dora maka sallah wajiba ka ki ka na nan ma ka shiga alfasha wa kullu ma naha rasulullah duk abin da ka san manzo Allah ya ce hali ne kar a aikata shi to in ka aikata shi kai alfasha shedan da yake umurtar ka zuwa nan wasu na cewa azina wa muqaddimatuha zinan kanta alfasha muqaddimatuha alfasha kudin da zaka biya kai zina kalmomin da zaka yi amfani da su ka ja hankalin mata ko turar da zaka sa dan ka burge duk wani abin da zai taimaka har mata ta yi sha'awar ka ta yarda da kai to sunansa alfasha ne don ya taimaka an yi alfasha da shi kuma yace akwai az-zahira wal batina alfashar akwai ta bayyane akwai wacce take a goye misali zina ai abu ake yin ta ko ko ga taɓa ganin wanda zai yi zina ya zo ƙofar gidan su uban yarinyar ya sallaba baban ya fito ya ce ka turo min yar na san zan yi zina ka taɓa gani an yi wannan to ka a boye ne kenan saboda ka shi yasa aka ce duk mai yin zina munafiki ne kuma ba yi da kunya ba hakuri wallahi ban san kana yi ba ko ba da kai nake don wani yanzu haka yana ganin sai tsarguwa yake kai to in ka tsarguma ya kawai ka tuba wallahi Shi ne kawai abin da zai fitar da kai amma duk wani abin da ka faɗa na cewa kawai sai zira wa mutane idanu kamar abin nan wai ina zira wa mutane sai tsarguwa kake yi ba wanda ya kira sunanka amma amma kuma dole idan ka tsargu to in fa ka tsargu din to da kai Allah yake magana yanzu mazinaci bai da kunya malam wallahi bai da kunya ga yana da kunya ba zai zina da uwar wani ba ya bar uwarsa ba zai yi da kanuwar wani ba ya bar kanuwarsa ba zai yi da yar wani ba ya yi da yar eh, abin nan ba zai yi da yarsa ba ya da yi da yar wani kuma duk matan duniya da za ka yi zina da su ɗayan waɗannan ne ko uwar wani ne ko matar wani ne ko kanuwar wani ko yar wani duk wacce kai zina da ita a wannan matsayin take kai dan me ka bar taka me yasa ka bar taka uwar ko me yasa ka bar taka kanuwar me yasa ka bar taka yar me yasa ka bar ka hana matarka ta je ta yi da wani ko da ka ba ka da kunya ne yasa kake yin wannan abu ba ka da kunya wallahi ba ni nake kiran ka da ba ka da kunya malamai ne suke kiran da ba ka da kunya shi yasa ka je kake yin wannan aiki haka kuma ita ma matar dan ba ta da kunya yasa take zina da wani wasarika haka sata ita ma buya ake ba a cika yin ta a fili ba haka kawai ka zo bakin shagon mutum ya sai da Allah ka ɗau ka ɗan kau da kanka zan ɗauki wani abu ba za ta wannan ba a fili kawai za ka ce ka zo ka fito ka wannan ba zai yi ba sai duka bari ko in ya dan kauce ka rinka leke-leke nan ma sai ka leka kudu da arewa gabas da yamma kana kula ba mai ganin ka shine sai ka yiwu ka dauka haka nan na uku shurbul khamr shi ma galibi ba dai da yake akwai dan sauran kunya-kunya ko mashaya suna buya ne sai an tafi can bayan gari wai akwai mashaya da haka yake ko kaga sai sun kura sun fita bayan gari irin dawa ta yi kusan zuwa ɗin a cikin ciyawa haka munafukan munafukai haka za a je a zauna da burkutu ana sha da ba a iya shan giya a cikin gari da dai haka muka sani saboda a koyi ake amma yanzu za ka samu akwai senior club wai wasu da su senior ne su a cikin sabon masu senior ne ba junior ba ne wai yanzu a sako ba kai siniya ne sako ba dan a sako kai siniya ne wai saboda haka club din ku daban ba wani dan jiniya da zai iso muku wannan gurin kuna tan ku ne manya siniya siniya a bakin jahannama Allah ya so wal udwan udwan shi ma alfasha ne ta'addanci wanda yanzu ya gallabi ƙasar nan aikin alfasha ne in kuma sun halatta ma sun kafirta don duwanda wanda ya halatta abin nan mummuna ya ce halar ne yake to ya zama kafin waɗannan duka su ma za ta ga ba a yi su a fili sai an shiga daji sai a tsare hanya a kama mutane a shiga da su alfasha ce haka nan za ka ga akwai abin nan akhlaq sayyi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shi shaɗan ya amuru bil fahsha'i wal munkar yace al munkar shi kuma abin da ake nufi da shi shine al kibr girman kai munkar ne Allah baya so ka rinka jin kai ba wanda ishe zo kusa da kai ka rinka jin kafi kowa kana tafiya kana taƙama Allah ya kai jimana lan takri al-ard wa lan tablugal jibala dula girman kai kake ji in ka taka kasa ba za ta rubuta sunanka ba in ka wuce kai waye to yace can sama kuma da kake hange kana fura hanci kana ganin kowa a ƙasa da kai yace ba za ka kai dutse tsawo ba Allah ya ce wannan abin da kike ba mummuna ne ka daina haka shi ma wannan alfasha ne a shi ne munkar wal ujub ji da kai ya zama yana jijji da kansa ha kawai ya yi laifi ne fa kana masa magana amma saboda ujubu ujubu da ji da kai da yake da shi sai ya rinka gaya maka ka san da wa kake magana kwa ha an taba wani ya taba yin irin wannan tun da can ba sai yana cewa da ake magana yace a ah, na san da wanda nake magana yace to waye ne yace kai daga maniyi kake mai kama da magina sai me yace daga nan kake yace to sai me na san da wanda nake magana wani ne wanda aka halitta shi daga mani da ƙasa ce kuma ƙarshen ka ƙasa kuma ma in baka yi sa'a ba ka rube tsutsa ta ce yace da shi nake magana sai me kuma ya kamata ya sare to girman kanka da kake ji da ujugu a wannan tsakanin kake idan da za ka mutu a kife in ba mutane da suka zo suka ɗaga ka ba ba za ka taɓa tashi a kifin ba anan za ka lalace me girman da kake da shi me taurin kai me ujubin da kake ji babu wani abu yace wannan yana daga cikin munkar habbur riyasa son shugabanci shi ma munkar ne ka zo kana ta roƙo shi an baka shugabanci akan me kuje wannan shi ma munkar ne ba a so kamar in shugabanci ya same ka a dole to shi kenan dole ta same ka dole ana nuna mana lokaci yaro a gurguje dan ba zan dawo kan waɗannan kalmomin ba in na tashi zan yi gaba ne gobe tutlaqu aidan al-dukhul ana cewa rowa ita ma munkar ne kaslatun qabiha duk wata ɗabi'a ba ta da kyau shi ma ruwa kalamun la yuwafiqu bil haqq duk wata magana da za a yi ta ba ta da gaskiya ita ma munkar ce asabbu wa shatam duka da zagi da batal duk waɗannan munkar ne sai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان bil fahsha wal munkar. ka ji abin da shaɗan yake umurtar mutane da shi in kaga za ka bi shi ya zama ubangidanka to bismillah idan kuma kaga za ka yi watsi da shi ka dawo wajen manzan Allah bismillah kowanne kai yana da sakamako in kai manzan Allah aljanna wa hasuna ulaika rafiqa wannan jama'ar ta yi kyawu wannan abotar ta yi daɗi idan ka bi shaɗan kuma bi'sal qarib sir da abokin da ka ɗauka Allah ka tsare mu nan da mu insha Allah sai haduwa ta gaba ma dora insha Allah